barkan mu da sake saduwa a wannan cibiyar mai albarka inda muke karatu littafin suna ne abi dawuda muna nan a kitabu tahara yau za mu tashi babi na hamsin da tara babu masi ayar kufaini بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد عن قوة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة في غزوة تبوك في غزوة تبوك قبل الفجر فأذنت معه فأنعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة وغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصل عن ذراعيه فضاق كم جبيه فضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم لهم ركعة ركعة من من صلاة الفجر وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مع المسلمين وصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا وفزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم إمام أبو داود يكامنا باب المسي على الكفين بابي wanda zai nuna bayani akan shafa cewa kan kufi suna ce wanda ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisai sun kai haddin tawaturi wanda ka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da kufi ibn hajar yana cewa an kai hadisi 80 da aka rawaito sahabi 80 da suka rawaito hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana shawo kufi wannan matsala asali da kuke gani matsala shawa akan kufi matsala ce ta take wanda ake tattauna a bajin arwallah to amma saboda an samu wasu daga cikin yan bid'a wanda suka saba matsala ita kuma matsala aqida har gobe kana ka cin littafin aqida ta ahlus sunna wal jamaa zaka ji sun ce wa min aqidatina al-masr wal kufi daga cikin aqidar ba ko shawa ko kufi don shafi abu ya faru tahawi cikin fadla aqidar tahawiyya yake cewa "Wa al-mas'al al-kufayn fi safari wal habari kama jaa fil mu muna ga cikin aqidar mu muna ganin shafa a kan ana yi dai a lokacin tafiya da lokacin zaman gida kamar yadda cikin hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka shafa a kan wasu suna cewa a lokacin sahabbai ma ba san mun daga cikin sahabbai ya yi sabani ba cewa ana shafa a kan domin yawan hadisan da aka rawaito da kuma a yawan da suka yi magana kan wannan babin za mu ji hadisan sahabban a cikin wannan babin imam abu dawud ya fara mana hadisin al-mughira ibn shuba radiyallahu anhu yake cewa a ah, ajala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana ma'ahu fi gazwati tabuta annabi sallallahu alaihi ya kauce ma hanya ana tafiya ina tare da annabi sallallahu a yakin tabuka wata ana tafiya ta sallallahu ya kauce ya saki hanya shi ma yake limanin shi qabla al-fajr wannan ya kasance kafin sallar al-fajr wanda suna tafiya da dare kafin lokacin sallah sai da sallah ya kauce ma hanyar da ake bi ta wadda ake tafiya sai ya shiga daji shi ma yace sai ni bi shi ma ma'ahu sai ni bi shi wa san nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tauri dabba ce ya ya sauka da dabba baki ya tauri ta ya ci gaba da tafiya kasa fatabarrada hatta ja'a fatabarrada sai ya je bayan gari bayan ya tauri dabba baki sai je bayan gari hatta ja har sai da ya dawo da wuri bayan gari wata giyar da shi ba ya tsaya bai ga abinci wasu nan yadda suka tafi ba ya fi shi suna da lokacin da ya tsaye da dabba ta shi ma ya tsaya na shi da dabba sai ba nan sun ce shi ɗai sai da ya tafi cikin wata riwaya hatta tsala hatta la yawa ba sai da kai da babu mai gani cikin mutane sannan ya tsuguna ya yi ya bukata sai sai ya dawo ثم جاء sannan sai ya dawo sakabtu ala yadihi min al-hidawa sai ni zuba ruwa ga hannu na daga ƙwarya ko goran take ga hannu ta nisu zuba bai wa ga hannu fa ba tala kafai sai wanke hannaye ne guda biyu sun ma ba tala waje a kusa na wanke fuska ce a riwayar bukhari wata makamaba wata shafa ba ba tala waje a ya kuma baki ya shafa ruwa sannan ya wanke fuska ce fa ajin ma abu kuma ah, hasara an jira yi, bayan ya wanke fuska sannan ya je ya kware ziraki ne hannuwa ne biyu ya wanke fa za ka kuma dubbatihi sai hannuwa riga ne suka yi suka yi suka yi kunci ya kasance ba su iya fita wajen ya so ya wanke ya ja jaye hannu riga ya wanke har ka ah, ziraki ne sai kasance ya mace hannu riga ya mace ba ya fitowa فأدخل يديه فأخرجهما من تحت من تحت الجبة تعلم يشكر ده هنوما ne sai fit da su duka kashin jubba din wata ya fit da su ta cikin da ya sa su ta waje a riwayar muslim sai ya dauke jubba da jima ta bisa kafada ce fagasala kuma irin ne bakai ya wanke hannuma da ya zuwa ga itselon hannu a zuwa ga gwiwa hannu wannan shi na cewa abin da shi za ka iya isar da zuwa don kana da irin wannan tufafin ko akwai wani matsala wadda za sa a zirari ka ba zai kwari ba dole sai ka kwari ka wance shi za sun sai ya ci rigar gaba daya domin ya samu wance wance hannun shi wa masaha jira asihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kan shi ala kufai sana da سنة sai ya الولاء a kofi ne wata ya shafa a kofi kamar yadda zai zo muna wata wata ayyuwar na gaba ya ce ya shafa a kan kofi shi ne ka tauba ala kufai sun marakiba sannan ya hau a jan hawa ne bayan ya hau a jan hawa ne fa balla da shi kuma a wannan a wannan za mu zo za mu zo gaba a bayan wannan amma a wannan akwai dalilin cewa kenan yana halatta a yi amfani da ruwa ta koda a kai ruwa saboda nan ya bacci da ruwa ya tafi sai da ya dawo ya yi a da ruwan suna da alƙulai kuma a nan sun bai ce ba shi ruwan ya tafi da su can ya yi sarki da su sannan ya dawo ba a annabi ya zama wanda har yake amma kuma an ya sun da tafiyar mu jira kamar yadda shi kwata a cikin bukari amma ya kuma mu jira da ruwa ya je gama abin da yake ya jawo ya sarki da su na ya shi ruwan da aka yi da mu jira ibn shuba ya Allah da su wa mata jira ya ce kuma rakiba na annabi ya hawo ya tawo fa balla da shi sai muka biyo muna tafiya hatta na gidan nasu da salati ko da mun kazo sai mun samu mutane sun tabbata sallah sun yi jiya sun yi jiya mun tawa sun tabbata sallah tuna sun lokacin sallah su bayan ne sana'ar sun ya tafi nesa wani shi girma cewa ya tafi nesa sun yi ya Allah sun ga cewa lokaci zai fita suka tafi sallah ko kuma sun ada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah a can domin zai nuna mana haka ƙarshen hadisin cikin kisan zai nuna mana cewa ba su ji daɗin da haka ya hau ba su san ada annabi ya yi sallah a can tun sun ga lokaci ya tafi yace hatta da gidan nasa fi su salati wanda muka sai muka mutane suna cikin sallah kar kaddamu Abdurrahman bin Auf fa salla bihim sun gabatar da Abdurrahman bin Auf da musu sallah sai daga cikin ashurul bashirin da janna sai daga cikin wanda suka yi sabon shiga cikin musulunci sai daga cikin mutum shi da suka musulunta ta hannun Abubakar Siddiq sai daga cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yarda ya ga su yana yarda da su a bihim abraham bin aw yana sallah da su yana kana yana kana waktin sallah lokacin da lokacin sallah shi gabatar da shi yana sallah da su ah, wa wajadna abdurrahman wa qad rafa'a bihim raka'a min salatil fajr ko mun kai suke sai mun kai abraham bin aw ya yi raka'a da sallah da sallah asubahi suna da sallah asubahi ya yi raka'a daya fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa wa ya shiga ya shiga فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف ركعة ثانية yayi sallah tare da Abdurrahman bin Auf raka'a ta biyu duk cikin sahabbai ko shi muna kuma babu wanda ya taba samun yin sallah liman shi da dukkan sunan sai Abdurrahman bin Auf za ka da abu an yi zuwa mai tarjama in kawai na wannan kaza sai ce Imamul Mustafa limamin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke da wannan sallah ta Annabi ya yi shi haka Abubakar ya ake ya ya kabar da abubakar sai abubakar ya dawo baya annabi sallallahu alaihi ya shiga sallah sai ce ma nan san sai ce mai zama ne ya zama ne sai ya bidakan ne dawo baya ya sallah mai in ce da sabbin kai daga baya sai mu ya zamu haka tsakanin abubakar ya dawo shi kuma ya ki dawo ya ce gaba ثم سلم المسلمون سيوم مسلمون يفاشي سكا fa haka tasbiya sun kai yawa subhanallah to ki ba ga sun sun ga ya tashi suka salla ai ga ya salla ba sun suka subhanallah subhanallah ya ce fashi لماذا؟ لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة domin sun riga annabi sallallahu alaihi wasallam da sallah wanda sun fahimci bai kamata su shiga gaban annabi da komai ba ya yi wani dina mu za ta tsakin bai na yadda ilahi wa rasuli su ga komai ba su dirce yin wani suna salama za ka suka damu suka ce da bin kai sallah mu yi ga annabi suna salama falamma sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam qala lahum lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah sai ce musu qad asabtum kun yi daidai aw ahsantum annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce a riwaya cewa lokacin da ya shigo suka dinga wannan tasbihi sai annabi sai yana bai ci gaba da sallah ya ci gaba da sallah bayan ya gama sallah kuma sun yi tasbihi duk mun nuna cewa da ba shi ma an ga an san sallah sallah kuma wannan sai da wani da matsala abubakar siddiq ya yi sallah gaba da sallah sallah yana sallah abubakar da annabi ya dawo ya ja da baya annabi sun da aka gama sallah yace mai bisa baka ci gaba ma mana ka an an ci bila salataka min kana ka ci gaba da sallar ka sai ce ma kana ne ku hafa ta an yataqaddama baina yaday yace ba ya ba ga ibn abi ba shi ya faka in yayi sallah daban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya shi kuma Abraham bin Auf ya ci gaba sai malamai suka tattauna ya kawo haka wasu suka ce abin da ya kawo haka shine Abraham bin Auf da ya raka a daya shi kuma can Abubakar da ya raka a abu daya ba sai ka sai ci gaba da sallah domin sallah ta kasance za ta fi daidai wanda shine za ta yi imamu Nawawi wasu kuma suka ce a ai babu dalilin can cewa Abubakar da ya raka a daya ba dalili shi ne annabi sallallahu alaihi ya ce ma ya ci gaba da sallah kuma ya ce ma abraham bin auf ya ci gaba da sallah sai kowane su yayi ijtihadi abubakar sai dake ijtihadin wajen cewa yayi dawowa ya annabi sallallahu alaihi ya ce duk umarni ya yi sallah gaba gare shi zama ne bayan kin da shi bayan annabi sallallahu alaihi ma yake to yayi wannan ijtihadin da ya dawo ya kai ci gaba shi kuma abraham bin ya yi nashi ijtihadin da ganin cewa a'a biyar umarni ya fi yin tawakkul da dawo baya alakul da alaƙin duk abin da abrahamu bin awu ya yi abrahamu bin awu babban sahabi ne ashirar sun bashi na bin janna yana cikin su cikin manya-manya na farko wanda ya ce da dukiya ce a musulunci ya yi aikuka masu yawa amma dukkan ne hasanatu min hasanati abubakar siddiq matsayin lada ɗaya yake cikin ladodin abubakar siddiq domin me domin abubakar siddiq ke musulunta da shi har ne musulunta haka duk abin da in shi ya samu ladar da ya samu a tana can za a haɗe ta da wata abubakar siddiq radiyallahu anhu wa Allah ya samu kuma ya samu da wani domin yana muna cewa ana shawa a farko sannan cikin wannan akwai cewa akwai a yana halatta ga annabi ya bi sallah cikin mabiya ne ina ba samu yana tabbata ta zama halatta ba cewa yana halatta ga wani annabi ya bi mabiya ne sallah to da an samu ya tabbata cewa yana halatta ga annabi ya bi mabiya ne sallah sannan yana halatta ga wanda yake yana da kyau na kwai ya bi wanda yake ɗalibi ne ko ne mai kai gare shi ba sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sannan wani hadisi na nuna cewa yana da kyau a bi babba shugaba don a yi da hidima ga ya bi shi domin ya yi hidima yin a wala don shi bukari ne da wani hadisin cikin babu mamuwa babba a samu da malin magana wanda yawa aboki ne a wala domin ya shi ka zuwa ma a nufin san ruwa yana wancewa bi shi ta zuwa yana wancewa kuma ya ce da shi a wajen bayan ga ya jira shi da ya dawo ya jawo suka taho tare da shi kuma wannan shi zai nuna maka falala da girma ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta cewa duk da irin wayannan abubuwa sai sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam su mai hidima su zo a yi sallar da su kuma su na karfi su gaya muna mu yi ibada da shi su samu lada ninkin ba ninkin lada da suka samu ah, kun ga wannan hadisi ya nuna mana cewa abin yaki yakin tabuka yakin tabuka da aka yi shekara ta tara a cikin hijira wanda ke nuna mana cewa shawa a kufi ya tabbata bayan sokar da suratul ma'ida an sokar da suratul ta kafin da rubutu so su ma idan kuma ta yi magana cewa a yi shafa a wanke kafa ita magana a wani magana a wanke kafa kuma da zamu wani sahabi zai faɗi cewa cewa cewa lalle wannan suwar ta sauka ne bayan bayan kafiyar musulunta ba imam imam abu dawud ya ce hadathana ahmad bin salih al-masri a tabari al-masri bukhari da abu dawud da imam an-nasa'i cikin ashma'i suka rawaito mai hadisi ya wuce mutacin ya wuce hadathana abdullah bin wahab al-masri shi ma wannan ya wuce mu أخبرني يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي كبير في الأربع إمام الزهري فلكن أدوني دوكمنتري دا رسالة سكري أركان زوي سعيدة تستمع حتم يكي زما أشكي مسلاش يكي زما يكي خيّة أشكي مسلاش دوكمنتري يكي جمينا ولا يكي يكي زما أربعين أيضا أشكي الأربع إمام الزهري عن ابن شهاب عن شهاب الدهري قال حدثني عباس بن زياد مسلم ابو داود الامام النسائي بن روايه الكتابي عن اوس بن المغيرة عن مجاهد الشهداء رضي الله عنه وارضاه كما هي صفحة 96 من الحديث شكرا عيش المغيرة مغيرة الشيخ شهداء رضي الله عنه وارضاه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا المؤتمر عن الترمذي قال حدثنا بكر حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق الإمامة قال عن المؤتمر سمعت أبي يحدث عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن أبي المغيرة بن شعبة عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصب على الخفين وعلى ناصيته وعلى إمامته قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة ما أقول لكم هذا حديث مجرد شوبة ولكن مجانا أن يبلغ من الشهاء yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tawadda wa masaha nasiyatahu adam san sanan yayi alwala ya shafi goshi ne wanda kaga fawqa imama kuma ya ambaci wa yayi shafa a saman rawani wannan kamar yadda muka bayani satin da ya wuce cikin yayin da ake shafa ana shafa kai shi dai kamar da aya ta fito suwa ana shafa akan rawani kamar da sai suka tabbata suwa ana shafa akan rawani da kuma wani gene na kai kamar da wani hadisi ya tabbata suwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi shafa akan goshi ne kuma yayi shafa akan ya shafa a kan gawani ne qala an al-mutabir kun ga wannan hadisin zuwa nan da wannan tsarin bai da alaka da babin mu yayi alaka da babin da ya wuce to amma ga wannan ke da alaka da babin mu nan zai kawo قال هذا المتبع سيكون متبع كتشم متبع بن سليمان لكي تكون تنسان ياشي سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله ناجب أبانا سليمان التيمي شيكما يبدأ لك بكر بن عبد الله المزني عن الحسن شيكما يبدأ لك حسن البصري عن ابن المغيرة بن شعبة شيكما يبدأ لك أنت مغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم على الخفين كان صلى الله عليه وسلم يكتب شيئا شفاعة الخف ولاده وعلى ناصيته هكذا هنا شفاعة غشيني وعلى أمامته هنا شفاعة كان rawani wata ya shafa a kan gushi da rawani a lokacin da yake wata ya shafa a kan gushi da rawani wata ya shafa a kan rawani sai idan rawani ya yi ko ina wata kuma yana shafa a kan kofi kamar yadda yake wannan ita ce ta yi daidai da babin الإمام أبو داود حدثنا مسدد قال مسدد بن مسامر بن مسبل أشعم شيخ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان شيما هكا حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر عن التيمي مؤتمر بن سليمان عن التيمي عن التيمي شيخ سليمان التيمي ما ما يبيش شيخ سليمان التيمي يبيش نفسه قال في النسبة قوي تابعيني قال قال حدثنا بكر بن عبد الله بن زبي كنان دكا يا تابو تو ستا بكر سكو كده تابو تو ستا سي مسو سليمان وجه بن مسدد تابو عن الحسن البصري كنان عن ابن المغيرة بن شعبة ابن المغيرة بن شعبة كنا سنن حمزة حمزة ابن المغيرة ابن شعبة ba wancan bane kowa wanda ya wuce mu wannan hamza ne shi ma tuka ne muslim da sabu sunan sabanin mai shi wancan tsarwa wanda ya samu to suka su yi mai gwada da isidiyar ne na mujewa ibn shuba kala bakar bakar bin abdullahi bin zari ya ce yi ba wani a isnadin wane ne mallamin bakar wane ne mallamin bakar a isnadin mu da mun yanzu bakar bin abdullahi bin zari a'a kuma di ba a'a kuma di ba hasan hasan bin abdullahi bin ba shi kuma ba kuma mallamin hasan ibn munima ko to shine mun ba da wani yace kana baka bakar yace wa kad samitu min al mugira ina da shi daga mugira wato na ya kallake mallaki ne da ya ji daga mallaki ne hasanul basri shi kuma ya ji daga san mugira wanda ga mu shabin mugira ya hamda bin mugira yanzu kuma ya to ya ji daga wancan mallami da kuma ya isnadin na yanzu kuma ya samu ali mujahid تسمع مسدتي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا مصدق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني عدي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ركبه ركبة ومعي دعوته فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإجاوة فأفرقت عليه فاغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوب من جبابه صيفة ضيقة الكمين فضاقت فاداركما إجراء ثم أهويت إلى الكوفين لأنزعهما فقال لي دع الخدع دع الكوفين فإني أدخلت كلمين الخفين وهما طاهرتان ومسح عليهما قال أبي قال الشعبي شهد لي قوة على أبي وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma Abu Dawud wuce kuma kawo mana wannan hadisin da ke magana akan shawara ta kufi. yana magana akan cewa ya ansa za a shafa ta kufi dole sai ya kasance ababu suna da tsarki ya shiga da su da tsarki. Rushin Imam bukari ya yi ma wannan hadisin musamman babu. Ya ce babu man arsalahu ilayhi wa huma Ba babu da ke magana cewa wanda yake shafa a kan shi shine wanda ya shigar da kawawu ne guda biyu a cikin kufi suna da tsarki. a ciki ya kuma kawo mana hadisin mughira bin shuba radiyallahu anhu yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi biye. mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi cikin mahaya ne kuna tafiya kenan zuwa tabuka kuma arada an yukhrijat aiki, ko wa ma'i ijawa tare da akwai buratar ruwa ko akwai tutatar ruwa wa alaihi fakara da ilajati sannan sa yanki ce ne zuwa bai bukata ce kamar yadda wancan hadisi ya yi ya yi أقبل Fa يدعو فتلقيته بالإداوة سن تربيشي لو تتتلوى بمن إليه أولا فأخرجت عليه لا يزي كلمة شوى معنى شوى يا تبي بي يا سنكي لروا فلروا متى كل الزوا sai ina kokari yace binciken hadisin wa mujira tana gaba ɗaya ko ne ya sa dukkanin suna nuna cewa babu inda ke wuce annabi ya rashi goyon ruwa ya tafi da ita duk suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi ya je babu ruwa ya yi wata dawo ya kaga ruwa to haka muke ne na halatta babu iskari ayyo yace fa waqtu alaihi fa sala kaffaihi wa wajahu in zuwa mai kuma yin wanke hannaye ne da fuska ta na ga bayani a riwayat bukhari akai wa tamadmara wa tashaka wa ghasala wajahu Kuma a da ya أراد ya يخرج ذراعيه سنن يسوع بد هنعي يدك التقوى وعليه mai sufin من صوف da جباله a gare shi akwai jubba wata riga da ya sa da aka yi da su daga ruwan ka zo da ita wanda shi ne ke da nuna cewa ana yana halatta a sa kayan da suka tura daga kasashen kabirai muddin ba kayan da ke khasun ga kabirai ba za ce wannan yarin cana an kai shi ko wannan shan da ingila an kai ko wannan a tabbat ina an kai ta kasashen kabirai yana halatta a sa domin da kwayi da suka zo daga wuro kayin kajirai kayin wanda suke nasara ne abinda an zai halatta a tsara tufafi shi ne tufafin da sun ka ke fanta ga waɗanda ba musulmi ba kowa ya tabbata waɗannan waɗanda ke sa su kawai ba musulmi ba ne wannan haramun ne a sa su ba da irin tufafin da yin coci ka sa wa da ka gani ka san fadan coci ne ga yi da alamu ne wannan haramun ne kawai da yi da ka na sa ko kuma a samu tuwaki ko na maza ne ko na mata ne wanda aka tabbatar da cewa wance kafira ko wance ta gari kaza kakara kafira ce ita ke sakan kan wannan tufafin fayya ya kawai da ita ne ko kuma tukuwa ce wannan tukuwa ta ta kafiri ce an rubuta sunan kafiri baya ta kwallo ce ta ta kwallo ce kafiri san wannan ta ce ga sunan shi baya wannan duk haramun ne a sa duk abin da ya kasance ke ne na kafirai kawai haramun ne a sa amma abin da su sun kai ce wannan baya karanta cewa a sa tufafi shi mai hannun ya daga daga wurin take zai yi ƙarfi umai wanda ke hannayen sun mace sosai fa ba kat sai ta ta ta ta yi annabi da hukunci ba ya iya bi da hannu ya ya wanke a kuma ikira a sai sanci hannuwan sanci wata ciki ya sanci ta gari kan kamar da riba da sun ta yi bayani kuma hawai da ilal kufaini da alziyahu ma sai ni kuma ni sun kuya zuwa da kufi ne guda biyu domin in ɗebe mai su ya yi ya wanke kawar ne fa qala sai ya ce mini ya ce mini da'al kufaini ka bar na guda biyu kada ka cire su fa inni arsaltu al-qadamaini al-kufaini wa huma qadimatani na shigar da kafafun nan a cikin wannan kufin guda biyu alhali kafafun suna da tsarki za ka wani yanzu ya ke nan sharafi ne ga kuma da shawa a kufi sai ya sa cikin kafafu suna cikin kufi suna da tsarki sannan malamai sun shakanta a kan haka cewa dole sai ka gama arwalla kamiyar tarzinta idan yana arwalla ta dukkan arwalla da kuma wacce kafa daya ka shiga da ita cikin hukumi ka kuma wata kafa daya ka shiga da ita cikin hukumi ta baya ka shiga da ita kana arwalla ba ta rarraba ba ka da arwalla kawai ka shiga da ta ka yi wanke ta ka wanke wannan ba za ka rasa kasance tsani ga tsani ya kamata ya kasance dukkanin su a wanke in ga kuma ka yi da cikin sabani domin su malamai suna da wani ra'ayi kuma ra'ayi ne wajibi jiddan don mun diba muji ba hadisan da suka yi magana a kai sama ta alaihi ma sai annabi ya ba a kan hukumin guda biyu wannan shine muhammad shahi qala abi wa ke magana kala abi isa bin yunus bin abi saka sabi shi ke cewa kala abi yunus bin abi saka sabi ya ce kala qala sha'abi malami ne suke tsare muji ba ta sha'abi ya ce shi da ne urwatu allah azihi urwa sai da ce na shi da cewa babana ya bani labarin sanar da karbuwa na hadisi wa shahida abu ala rasulullah wasallam shi kuma ba bayan sai ce shahidu anni wa aiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma zuwa ne ya kuma koyi na kan sansa wancan ya ce wannan ya ce قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال يشاء قال حدثني أبي يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي أمر بن إسرائيل الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه أن المسلمين حدثنا قتبة بن خالد قال حدثنا حمام بن قتادة عن الحسن عن زرارة بن عوف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتاخر فاوى اليه قال له ضياء قال فصليت انا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعتين فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن زبير وابن عمر يقولان من أدرك الفرد يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه عليه فبدتا الصح ما وقال يكون قومنا اسم جوف وشوفا رضي الله عنه وارضاه يجي سوى تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على من تسعة يجي شعبان صلى الله عليه وسلم يعيد من كبيرة بمتعة زوية فلوجة تسعة من تسعة من كبيرة بمتعة بمتعة يجي فاكي إنسان وأفضل أمام من أو يصلي بهم مصبها سيبوك لو كل مكتب من متعة يسنسى أبوانا بها ومن يسنسى أصبعين فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يتاخر لوكشن يلقى ان يتاخر سيسوي داو لا يداو فاوصى اليه ان يمضي الى تسليمه اشار شوى يشيك بالصلاه قال سيدي فصليت انا والنبي صلى الله عليه وسلم وصلى وكان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سمك يصلى رايا يوم سمكا رايا فلما راى فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعه التي سبقت بها lokacin da ya sallar da isa da sun sai tashi ya cika sallar nan nan da an ka cire mai da ita wala bi yazida alaiha bai kawo komai a ta ba kuma wannan nuna mana ne nuna mana cewa wanda an aka mai mana raka'a baya tashi da yawan ta baya yin sujudu sahu haka zai yi sa ko da ya zama inda ba a zama ya kara tahiyya inda ba a kara tahiyya amma ya yi wannan ne tsayawar yana biyan liman kuma ibo wannan hadisi ya kamata a kuda da ya kawo shi a babu sujudu sahu amma ga ya kawo shi a babu masalar kufaili domin yana da alaƙa da wannan hadisin da sun mujera da suke magana tafiya ɗaya tafiyar gaba wata kuka قال أبو داود أبو داود يقول سيد الخضري وابن الزبير وابن عمر يقولون وإن التعاون guda abu shaid al-khudri da abdullahi bin zubair abdullahi bin umar dukkanin su cewa suka yi man arrafa al min as-salati alayhi sajdatun sawu duk wanda ya tafi ka a daya cikin sallah sai ya yi sujudu sawu domin me domin ya fara zama inda ba a zama za su suke ganin cewa dole sai ya yi sujudu sawu amma wannan jumlar a shakka sun jima da ya a fata da gare su cewa ba ta inganta ba da gare su abin da ya yi shi ne abin da ya yi musulmi suke a kan shi na wata an cikin raka a bai ta shi cikin raka a ne da take kamar yadda hadisi na zuwa hadisi ko kira cewa da sun sanna su a rabu bin wasu cire bai da sallah kuma ta shi ya ci karta a yadda take saboda haka wannan jumla ba ta inganta ba kana haddana hubba bin khalid a hubba bin khalid ana ce mai a kuma suna ko ya ce mai hubba ana ce mai a wasu suna cewa hadda ba ta ne. bukhari ya zo cewa hadisi da ya zama abu da imamu da sai bukhari muslim ma bukhari duk da wasu mai hadisi ya kiran shi da wannan suna ne gurba da misali gurba gurba amma muslim kan canza yakan kira shi da suna guda biyu ka cewa gurba yakan cewa hadda duka ne sun mutu hadisi ne mai shi zika ne an hasana muhammad bin yahya an hatada an hasan wani duka yin kuɗi da kuma mutum su da sun mutu ya yi hadisi an zuwa bin aufa an gaiwa bin shuba fara zuwa bin aufa shi ma mutum su da ne a kan mutum su da sun gaiwa hadisi قال يأتي آه، قال ستة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر يعني ابن حفص ابن عمر بن سعد سمع ابا عبد الله عن عبد الرحمن السلمي انه شهد عن ابي عبد الرحمن السلمي انه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسال بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال كان يخرج كان يخرج يقضي حاجته كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ أو